wanda ya daidai da 22 ga watan shida shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala ne kasat na 482 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa daga cikin wanda littafi na mai albarka littafin Imam Muslim Ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi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 darul hadith makaranta ce da malam albani rahimahullahu ta'ala gina a wannan gari da kuma duk inda za a gina ta kadai don cimma manufofin da awarsa da fatan allah ya da nufi ya mana jagora shige mana gaba ya samu kare lafiya eh uku daren ashirin da uku ko na sarkin musulmi ko sauran kuma da ashirin da hudu ne ko da hudu a nashi da biyu dai na? to ai kirgan najeriya ce ta yi zama karar kaniya can aji a gyara ta dai mu dai ba mu ci gaba da karatu to allah rafa asiri idan ba manta makon da ya gabata mun karkare ne game da hukuncin sallar nafila a halin da mutum ke tafiya kan dabba a cikin tafiya a halin tafiya an fahimta a makon muka cewa hakan babu saɓani wajen malamai idan ya kasance a halin menene a halin tafiya ne inda saɓanin kawai a wajen malamin shine mene idan ya zama kana zaune a gari ne shi za ka iya wannan nafula ɗin ko ba za ka iya nafula ɗin ba mun ji magana yadda shi muhammad ibn ali adam ethiopi a ya rajja cewa in a zaman gida ne cewa ba za a yi wannan ba sai an shiga a ji a samu waje a yi sallah ba za ka yi akan abin hawa ba wasu magabata kuma suna ganin kamar da ibn Hasim ya kawai ce magabata ba su bushe ba suna sallar na fulfulinsu akan ababen hawansu an fahimci na abin sannan mun karanta cewa idan fula ce za ka yi sallar farilla kam sai an sauka ƙasa fula kuma za ka iya mene ka kalli alƙibla da dabbar da ka sai ka kabara harama saboda hadisi ya zo akan haka sai ka shiga tafiya duk inda tafiya ta kama kawai ko gabas ne ko ba gabas ba ne to yau ma babin yana da alaƙa da tafiya inda malam ce babu jawazin jam'i bainas salatin fi safar Babu zai mana bayanin halascin haɗa salloli guda biyu a halin tafiya ma'ana sallon da ke haɗa lokaci ko kusanci da juna kamar azhar da la'asar magariba da isha babin zai mana bayanin halascin yin haka ɗin me yasa malai ce halasci saboda akwai saɓani akan haka ɗin ah, imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala yana ga wanda suke ganin cewa a'a ba za a yi ba sai dai a musdalifa da arafa kawai imam malik da ahmad bin hanbal sauran duk sun yadda za su yi a bisa tafasil da za mu zo mu ji shi sa malam ce jawaz akwai saɓani wasu na ganin ya halarsa wasu bai halarsa ba za mu zo mu ji dalilai ba kan hadisan insha Allah ta'ala da magana rajiha imam malik malik ya ce qala haddathana habini haya qala qara'tu ala malikin an nafi na adabin umara radiyallahu anhu ma kala كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أجل jama'a السير جمع بين المغرب والعشاء wannan yace haddathana habina ya malan yahya dan yahya at-tamim ya ba mu hadisi qala qara'atu ala malik yace nayi karatu a wajen malik an nafi daga nafi an ibn umar ga ibn umara qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi ya kasance idza ajila bihi sairu idan tafiya ta sa shi gaggawa shine ajila bihi sairu ai ajjala bihi sairu zama tafiya ta sa shi zai gaggawa a cikinta jama'a bainal magharibi wal isha manzon Allah sai hada sallar magariba da sallar isha kaga kenan wannan hadisi ya zo da wasu magana guda biyu na farko haɗa sallar magarba da sallar isha idza ajila bihi sairu sannan kuma wanne yake haɗawa da isha da haka wasu suka fake da wannan hadisin cewa ba za a haɗa sallah ba sai din mene idan kana sauri ne kun fahimta sai in mutum da mene yana sauri yana gaggawa kenan da ba sauri yake ba gaggawa ke ba fa shi ba zai haɗa ba wanda ya yi da zango kuma fa kafin ya ɗan huta ya ci abinci ya sabis ɗin mota a ɗan canza mai shi kuma fa shi ma ba zai haɗa ba based on wannan fahimta ɗin ina fata kun fahimta za mu ji amsa akan wannan magana insha Allah ta'ala to wannan hadisi kamar da muka ji shi akwai fa'idoji da faloli da mas'alu za mu karanta ƙarshen sa. na farko hadisin dai wannan muttafaqun alaihi yanda muslim ya ruto shi imam bukhari ma ya ruwaito shi kun fahimta ko a sannan kuma malanci wa almas'alatu salisa mas'ala ta uku fi fawaidi game da fa'idojin hadisin min har daga cikin fa'idun za mu samu na wannan dan gajeren hadisi kaunun shari'ati samhatan sahalatan kasancewar shari'a musulunci mai sauƙi ce mai sauƙaƙawa tuwassiu ala da fi mahallin haraj tana wa makallafai wato baligai kenan a lokacin da ake cikin kunci faliza a jam'u fi safari wa na nahwihi don haka ne aka shar'anta yin jam'in saloli guda biyu a halin tafiya da waninsa me wa mutum da jikan shi cikin kunci a ce duk sallah kowace sallah sai ka sauka kai Allah kai abin nan shi a ce sai ta abin bar a sauƙaƙa maka musamman annabi ya ce tafiya yanki ne na mene na bala'i ko minar azab yanki ne na azaba to wani abu na farko kenan jama'a na fatan fahimta da haka in kumfanci da wannan abin sai ka ƙara faɗa wani matsalas duk inda ka ga kunci a cikin addini to ba musulunci ba ne. wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim in ka ga kunci kuma ya zama addini ne zo da shi to kuncin ya zama nisibiyun an danganta shi ga musuluncin kawai kuncin an kikire shi an sa mai kunci ne Allah sa kun gane Hausar shine a zo a zugugu ta nau'a ce bala'i kamar misali an ce mata su zauna gida wa qarna fi kunna. wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula wa qimna salata wa atina zakata wa qina allaha wa rasula ina fatan fahimta mata Allah ya ce su zauna a gida wa ƙarna ku tabbata a gidajen ku fi kunna. wannan shine asali a wajen mata musulmai menene aljulusu wal qararu fil baiti shine asali ga mata musulmai dai kenan wala tabarrajna sannan in fita ta kama kakkui fita irin ta jahiliya farko shine ba irin cikakke shiga ta addinin musulunci ba ita ce tabarju jahilatul ula wa aqimna salata atina zakata Hmm? in ka tsaya ka yi amfani da hankali da kyau wannan abin shi ne dace da mace wannan ɗabi'a ta dace da mace saboda faɗin Allah ɗin sun annabi ya ce wa hunna, khairul lahunna laukanu ya alamu da gidajen mata ya fi musu alkhairi fiye da wajen amma in sun sani hmm? sai wani sai zo ce a'a ke baiwa Allah ba kya ganin Sicilia tana ɗaukar albashin dubu saba'in tana hawa mota ta yi gida yanzu a ninke kiki zama housewife kawai housewife kina da digiri kun fahimta wannan akwai extremism kun fahimta to yanzu wannan tsananin da aka kawo da extremism da waye da waye shin a cikin hukuncin na Allah ne akwai koko ne kawai sa mai suna haka eh wanda kawai sa mai suna haka amma inda reality wato inda alhaqaiq a tattauna matsalar ai ba wannan kuncin ko ba haka bane ka je ka tambayi matan da suke aiki wadda ta shekara goma tana aiki wadda ta gama ta gayu da aikin ta gama fansi din yanzu reality ya zo shekaru sun tafi da tana dan kurucinta da 'yan ta a tsaye ko da fuskar ta ba tamoji tamoji yanzu sun zube ba wani abu mutanen an sun ta daina burge mazajen ba ba ka ba da ta zo wajen aiki a'a maman wance a'a ana ta wani a rusuru yanzu kuma an ma daina magana da ita ba ka ba tana magana in hmm, me ma ka ce ai ba ma sa abin ke cewa ba an dan fa shashare ta ko sannan ga kashin ta yi rauni ba ta iya hawa mota ta sauka nan ta je nan ta je ta alli tana ta rubutu ta ta surutu ko abin nan a lokacin da ta fara gane ashe an cuce ta haka ne ko ba haka ba wata ma sai ya zama bata ma yi aure ba saboda gangar shedan an nuna mata abinda musulunci ya tsara mata cuta ne zalunci ne sai ta ƙin aure yanzu kina kina olabul zaki aure hmm? haba ke kaman wata ba wayayya ba haba ko ba ka suke ce masa ba aiki bari na ko da fasgira ko da digiri fellin kwara ɗaya mutum ya samu ai sai auren ai aure ba a latti a mace namiji ne baya latti amma wallahi mace tana lita aure har baya tana yi amtili ba wannan ba cin mutunci ne ga mata ba ina da yaya mata amma wallahi wa'azi ne muke musu wallahi mace tana baya wanda bai sai kula ta ba sai ga tana kula shi ma ta ringa kama kame so za ga wata ta aure ta shekara tun tana shekara sha shida samari ke santa a turo wajen babanta baban ya ah, tana karatu ne kaga barta sai ta dan fara abu ko ba ka iyaye suke cewa ba yanzu dan je neman aure eh ai tana karatu ne wallahi ka san yana tana kokari na dai take dauka fa ina so ta zama za ta yi musulunci amfani alhalin ƙarya yake ba musulunci yake ba aljihun shi yake so ta cika mai ba ka bane ba mhm. sai an shekara talatin ta gama digirin kenan ta fito misali a irin ƙasanmu da yajin aiki yawa ɗin da mala digin na ta shekara hudu <laughs> sai ta shekara nawa bakwai ko takwas ko profesa na mai ce sai da shekara kusan goma yana digiri ɗaya kun fahimta to kaga ga shekarunta goma sha takwas ta gama sukan ga shekara goma kaga ashirin da takwas komai ya saki a lokacin kuma ta zo da fallon digiri kuma lokacin ga saffan 'yan mata 'yan sha shida sha bakwai sha takwas akwai nazara na bakara a cikin fuskarsu ita kuma nazara duk ta zube ko ka bane ba a lokacin sai ta fara kallon kuntowa za ta dafa in ta duba nan wajen ɗan ajinsu dai ba zai aure ta ba ko ba haka ba in ta ce ka kai ne besti dina walla da za ka fito a kun san besti yara suka san besti ko <laughs> ina fata mu fahimta kai ne besti to ko za ka fito a magana ta ce ni haba ko aikin ban fara ba sai dan zuzzuke mata dai ga dai wannan kuna shi da shi to ana yanga yake mun tabje ta dafa nan ta fara kame kame kai kuma a gida lokacin ka to ko ki fito da miji bayan kai ka zalunce ta tun farko ki fito da to a kasuwa ake so mijin kasuwa ake zuba lantaran ce ta sai a kasuwa ina fatan fahimci wannan abu sai ta zo to shikenan ta kama nan ta kama kama sai ta rasa ina ta dafa sai ta samu dan dattijo can haka ko cin laccarori ko kuma irin tsofaffin profesoshin nan sai a dan fara makale mai nan kuma nan ma dai shi ma daga kai ga yan sha takwas ma me zai da ita ita kuma wallahi malam ana cutar su na rantse da Allah ina muku rantsuwa da Allah akwai wanda suke faɗa ba lisanul hali ba lisanul qal su ce sun rantse da Allah wannan ta kai dokta wannan ta kai ta ce wallahi da za a da akwai da za ta musanya wannan dokta ɗin da gidan da kuɗin da aure da ta samu da ta yi akwai su akwai wanda suke cewa su da ana rabin miji ma su samu da sun samu da sun kwanta hankali abin nan amma da farko duk an so ta an gaya mata gaskiya ke aure an taya mata kaza babanta ya cuce ta mamanta ta cuce ta ƙawaye da abokai aji duk sun cuce ta an mai da ita wani abuwa gashi nan ta zo abin nan an ce an cuce ta wai an ce musulunci ya tauye haƙƙi now she is fighting for her right ko za ta kwato yancin kanta ko a wajen wa za ta kwanci yancin jama'a na fatan kun fahimci wannan abin so a musulunci da kuke gani babu wani addini tsararre mai nagarta irin addinin musulunci ba wani addini da ya tsara mai shi komai a rayuwa in akwai kuma a gaya mun. ka ga a musulunci ko tun kafin haife ka Allah ya ce a kare maka mutuncinka annabi ya ce a kare maka mutuncinka al-khabithatu lil-khabithina tayyibatu tayyibina aka ce sai ubanka ya zaba maka uwa a musunci yake da wannan tsarin ba wai mai kyau kawai ba ba wai edsuwana ba ba mai kwalin digirori ba a zuba a ga wacece mai nagarta mai mutunci iri nagari wannan an ce gidan suwa na nake neman aure a ce a ah, madalla ai gidan mutunci ne gidan kaza da kaza sai da aka samu ka wannan abun hadisi duk da bai inganta bai ce a iyyakum wal khadira addiman fallawa kan juji nesa nesa da ita ina fatan fahimta suka ce almar'atu salia fi baitin khabith mace tagar amma gidan ba gidan banza Allah ubanta tsohon dan tasha ne ina fata ko kuma ɗan rawan banjo ko ba haka ba to sai da aka kare maka wannan mutuncin tun fa kafin haife ka in aka haife ka kuma aka ce ubanka ya nemo halas kai ya baka haram a wani addini ake da wannan tsarin idan ya zo kuma aka sumbulo ka ka zaunu ka sako duniya aka ce to sai maka hidima a cire ma ƙazantarka a ma kaciya a maka suna Allah annabi ce a zabi suna mai kyau ba za a maka suna mara ma'ana ba Suzan menene Suzan oho ko fahimta ba dan akwai masu maya a can kasashen lauran fasa musulmi suna sa wannan sunayen kaga musulma ce sunanta maya musulma ce sunanta Suzan wai sun waye ne nan wajen ko Victoria amma musulunci ne ce a zaɓa maka suna mene suna mai nagarta sannan ranar suna annabi ce mene saboda a nuna wa Allah an gamsu da kyautar da ba a yanka maka raguna girda girda guda biyu in akwai wadata guda biyu in aka yanka ai ba da sadaka a yi kyauta ana tawassili zuwa ga Allah ya albarkace ka in mace ce rago guda ita ma ba da a yi sadaka ana fatan Allah ya albarkata in akwai abinci a dafa a aika ta muka da yan uwa a rarraba musu abinci duka ake wannan abin amma har zuwa musulunci bai baka yanci ba musulunci bai kyautata maki ba to na addini wannan tsarin hmm? to wani addini wannan tsarin sannan aka ce a tarbiyyance ka a yi maka kaza ba lacca muke kan matsalar ba ina fata mata amma ku je ku haskaka wani abu don haka babu wani abu a cikin musulunci da za a ce abin kyama kuma kai musulmi bai kamata kana da kyamar wani abu a cikin musulunci ko a sa maka kyamar shi ba ina fatan fahimta wannan kalmomi da ake yawo da su a duniya fanatism hmm, extremism terrorism duk wannan kalmomi da aka ɗauko don a kyamata da musulmi musuluncinsu kana tsoron ka ce maka terrorist da haka abin da ya kamata ka faɗa ka tsaya wa Allah ka tsaya addinin ka, sai kana tsoron kai magana in aka zo za a lacce a wuri arna ya ce in the name of jesus kai kuma sai ka suta bismillahir rahmanir rahim saboda kana tsoron ka a ce eh to wannan fa shi ma yana ga cikin su yana ga cikin masu tsawon ra'ayin addinin nan musulman ƴan uwanka ne za su fara zuwa ce dan me kake wannan abin wani yaro ya bani labarin wani amesas ne an ana taro ne irin makaranta ya tashi ya bismillah zai bara jawabi wai musulmi ka ce me yasa zai kawo rabo kai ƴan uwan shi musulmi Allah ji kan yi rima kurba dan ya mutu ba ko siyasa ne ya burge ni da suka zo wajen kamfen wajen wannan convention da aka yi ko ba haka ba sai da ya bismillah ya alhamdulillah ya yi salati ga manzan Allah turka shi ina fatan fahimta yawwa sai ne ce to shi ga nashi ajandojin ga shi ga kaza kaza ko ya faɗi wallahi ya fraud da addinin shi in ka kirista ka ce dan me aka kai ma kai in yi nawa kai naka lakum dinukum yi naka yi nawa addini ba wata matsala to babu wani abin kyama addinin musulunci abin ba kuma abin da zai sa ka kyamaci kanka ba abin da sa kuma ka noke ka ki bayanin addinin ka a waje ko gaban waye ko gaban fafaroma da eran sharon a haɗa su a waje ɗaya in ka taya da kai musulmi ne kun fahimci wani abin ko a haɗa da badin badin yake ko yau badin duk a dauko da wancan duk su taru arnan duniya ka bai ne kai musulmi ne kakkai da ka je masu da court da neckties wannan kashe kai ne da zubar da mutuncin kai wai saboda zaka je ingila taro ko zaka je america ko ka je abin nan switzerland ko geneva sai ga mutum ya sa kwat, ya sa nekta, ya shaƙi ya cire hula wai shi ma ya bayyana ni ma irin ku ne na watan fahimta Allah ya kasassar da wani duk sun fi ku kima da ƙatuwar rigar shi yana fasa ta ga rawani kuma ga carbi ga za a siyasar rayuwar carbi wani logo ne shi ma ina fatan bayyana Allah akwai siyasa da zai kaje da charbi kaga ba shari'a bane ko ba akwai sada da charbi zaka je wani labari aka bani wani aboki mu haka wai yayi tafiya ne zuwa Lagos to ka san ka taso daga Lagos za su akwai masu passport na masu da abin nan tallan littafai da wasu abubuwa haka a irin safa-safa din nan kun gane Shi ne sai ya shigo shi fasan shigo in the name of Jesus I saw God yesterday the God said kaza kaza kaza praise the Lord hallelujah suka cika ina fatan fahimta ustaz ne ga abin ba bai mazan ustaz a lokacin ba ya ga abin nan kawai su ana su siyaki kawai sai miƙe shi ma ya ce yan uwa a harraka <laughs> ba da ba akwai kanawa da yawa a ciki <laughs> an fahimta ai kun gan a harraka kan ba dukan kirji la ilaha illa Allah la haula wala quwwata illa billah a mota ta rude wanda suna haleluya wanda suna la ilaha illa Allah aka tashi mota suka ta aka haba nan da na aka yi fakin tsaya kowa ya shiru <laughs> kai kai wala akwai yan demokaradiyya kaji kai fasto yi shiru kai ma mai lada da to ku shiru a tafi a mota a shiru kenan ko fahimta ai dan adam dan adam sai Allah wa lokacin amma wanda da haka ba shikenan sai a ci su da yaki kawai shikenan na'am na'am eh ni ma duk ina yi mu muna ai ina ga maka majority ai sai kawo mota guda ɗari ba ya tashi nasiha ba akwai wanda wani fasto yazo yana wa'azin yana mai ya ce kai dala yi min shiru arnan banza sai yace ce na yi shiru ibnu usman ke bada wannan labarin ko sai yace ce to na yi shiru kai tashi ga mana ka addinin yi manka naka yi mana naka wa'azin ta ah, kaga arnan banza kaga arnan banza ni haka cewa haka ka gani ya bada mu ai sai ya tashi ko da barazana yi Allah ɗaya ne kawai kawai Allah ɗaya jama'a shi ne wa'azuma Allah ɗaya ne na gama na in zauna koko to amma kowane ya kasa jauna fatan fahimta to abinda nake so in fahimta a wannan wajen samahatul samahatul islam wato sauki da yake da shi wanda babu abin cuta don haka ku ƴan mata da ake cutar ku a ce ku tashi ku a ce ƴan kanku yara da ake ta su tashi su kwaci ƴancin kansu wallahi ku kiyaye wannan yanci yanci da ake ga muku wallahi wannan yancin ko an samu ku shi a matsayin daguti ne abin da ke kauda ku da kan hanya Allah sai ya ce they are fighting for their rights akwai right na children akwai right na women akwai right na youth akwai right na wani shi right din ba Allah ne ya sa shi ba wasu ne kawai suka sa shi saboda su cuci Allah su cuci mene domin a cikin right na child aka ce wai dole ka ba dama ya zaɓi addini da yake ciki to mu a musulmi babu wannan right din ina fatan fahimta amma a right din da suke nema su gaya mutane shine ka bari ɗanka ya zaɓi kiristanci ko wani ka yi ce ma ba zai komai ba yana da right wai nashi right ɗin shi ne especially ya kai shekara sha takwas yaro wanka buge shi ma akwai lamba zai kira a zo a kama ka mu kuma annabi ya ce alliqu saut ku ringa rate bulala hadisi sai na cikin silsila sai albani inganta shi ma mu dabare roto a ringa rate bulala idan yara suke ba daidai ba a tauɗa masu kai ba yara ba haƙo yaran ma in ta ba daidai ba uba an ce ka sa ido akan sai ta yi daidai ɗin to amma an ce right right ko mutane suna ta mu right ɗin na ƙarya da haka sai a muzanta shari'a musunci ano mene ita shari'a musunci ta ce mummuna ta ce a yanke hannu wallahi wannan yanke hannun da ka ji Allah ya ce aiko wallahi shine rayuwa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab Allah ce a ƙisasi akwai rayuwa idan wane yi masa wane kashe a kashe wannan kashe-kashe da ake da aka kama za a kashe wani ba zai kashe ba don shi ma na son rayuwar sannan idan wane ya je iya sa hannu ya sace kuɗin mutane aka kama shi ko gwalagwalan mata aka kama shi aka girle hannun gobe wani ba zai yi ba don ya jawa dangin shi abin kunya duk inda ya ce a ah, wani barawo ne kenan kaga ya jawo dangi bala'i ko ba haka ba in aka zo neman auren isa ce a kai ɗan ɓarawo ce ai din da ya wuce kawai abin da yake kenan to wani ba zai ba to amma abin da ake sai mutum ya saci naira tiriliyan ɗaya ko biyu ko uku ko biliyan tamanin a ƙara gano wata biliyan ɗari da kaza kawai aka je aka yi kotu sai a ce to ai wa'annan abubuwa ya same su ne a samu wasu munafukai masu bakin takardu bakin kwat sai shaƙe ya ce ai su ne lauyoyi su sun zo su kare shi ne sun zo su kare ɓarawo ya bayani ai surutu kuma a ce ya yi firi. an gano abin kadorin shi bisa ƙa'ida ya mallake su yaushe rayuwa ce kyau da haka 'yan najeriya rawa ba ta kyau ba za ku yi ta shan wahala ne a dai wannan halin da ake ciki domin tsarin mummunan tsari ne amma tsarin musulunci fa a kama ka ci amana ƙasa a kama ka ci amana kai kaza kai kaza to ko dan shugaban ƙasa ne sai hukunta shi haka annabi ya ce law an law fat anna fatimata binta rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sarqat yace mene laqata'a muhammadun sallallahu alaihi wasallam yadaha da fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kaddara fala qaddara Allah da za ce sata annabi ce sai annabi ya yanke mata hannu da musulunci ake da wannan tsarin ka ga mu wanda ya kai addinin musulunci ina fata kun fahimci wannan abin Allah samu dace to fa'ida ta farko dai kun ji abin da malam ke cewa samahatul islam akwai sauki na addinin musulunci ta da duk inda ya kulle ka duk inda aka samu kunci sai ya bude kana tafiya ka tsaya kowace sallah mewa ba za ka kai ba akwai yan fashi akwai menene kasuwa za ka je za a ci kasuwa ta tashi baka isa ba sai aka ce to haka haɗa guda biyu kai sallah a lokaci ɗaya wannan ba sauƙi ba ne an yi ruwa kamar da mu zo mu karanta nan gari ya jagwale in fita gida in koma gida yanzu in dawo kafin je jiki na ya jiƙe takalmina ya lalace a sake kiran sake fitowa takalmina ya ƙara jikewa, kaya biyu zan sa kenan ko ba haka ba sai aka ce to in aka zo sai a haɗe a yanzu kawai shi kenan in ka koma ka ji da jikewa na farko da lalacewa takalmin ka na farko da musunci wannan sauƙi ne aka kawo ina fatan fahimta duk in aka ce idan kana tafiya baka da kuɗi baka da abin da kai zaka wahala zaka mutu in ka ga naman alade ma ka ci amma da an haramta maka in ka ga mushe ka ci wato duk inda shari'a ta zo akwai kunci a wajen sai ta buɗa musu ba ta bari cikin abin nan ina fata kun fahimci wannan abin wannan mas'ala ta farko kenan fa'ida ta farko kenan fa'ida ta yi wa ce mashru'itul jam'i bainal maghrib wal isha akwai shar'ancin haɗa sallah tsakanin magarba da isha kama fi hadal hadisi game da a cikin wannan hadisi din wa baina dhuhur wal asr kuma akwai halacin haɗa sallah azhar da al'asar fi hadisi Anas al'ati a cikin hadisin Anas wanda za mu karanta shi nan gaba fi waqati ihdahuma a lokacin ɗaya daga cikin salloli din akhiran aw taqdiman a jinkirta ɗaya akai ta lokacin ta gaba ko kuma a ɗauko ta gaban a da ita lokacin ta farko amma ta'khir yace jinkirtawar dalili na jinkirta sallah a kai ta zuwa lokacin ta gaba walil ahadith al madhkura fi hadha al babi saboda hadisan da zaka ambata a cikin wannan babi a musami wannan musamman hadisin Abdullahi dan Umar dan nan mun karanta akwai suruwa da suka zo da ƙari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta sallar magarba din har sai da alfajir sai da shafaki ya bace tukuna sannan yayi sallar ya kawo sallar magarba da isha ɗin imamu abu da fitar da shi da isnadi ingantacce kun banci wani abun ko kama sai ya ci taqiqa kamar da bayan zai zo insha Allah ta'ala da haka wannan duka ya halarsa amma hadisin ɗaya muka ji wanne nan jam'u taqdim ko ta'khir na ta'khir cewa annabi ya hada magariba da isha a lokacin sallar isha amma babu shi a lafazin imam muslim amma lafazin abu dauda akwai lafazin cewa ya jinkirta har sai da lokacin da alfiji alfaji shafaqi ya bace tukuna sannan ya sauke magarba ya salla isha to jami kadim fa shine wanne ka ɗauko sallar isha ɗin, ka kawo ta lokacin magarba ka yi lokaci daya shi ake ce jam'u kadim shi ma wannan ya halarsa amma ba mu karanta hadisin shi ba za mu karanta na gaba hadisin Anas dan Malik Allah kara masa yadda da na sauran sabis suka haka ɗin. jama'an fanci wani abun ko malam sai ke cewa min ha daga cikin fa'idojin ma kana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min mura'ati ma yasulu ala nasi wato abin da yanayin da manzo Allah ya tsinci kansa na kula da abin da zama mai sauki ga mutane fa idza kana al mahallu munasiban lahum ta'akhara idan ta'akhara fa jama'a bainas salataini idan yanayi ya hukunta mahallin ya hukunta wato manzo Allah jinkirta sallah sai jinkirta haɗa sallolin guda biyu wai za ka na gaida zalika jalar saira idan ba haka kuma sai gaggauta tafiyar tasa an fahimta ko wa wasalar saira ya ci gaba tafiya ta yi jima fi rukatar saniya har sai haɗa sallolin a lokacin sallah ta biyu ta hafifan ala sahaba saboda sauƙaƙawa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama sai ce faqad da annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala manzilan fi safar ya an zo an ruwaito daga manzo Allah cewa kasance da ya sauka a wani masauki ya da zango fi safar a tafiya fa ajabahu sai wajen ya dan burge Manzan Allah cewa dan zauna a huta aqama fihi sai ya tsaya anan hatta yajma'a baina adh-dhuhri wal asr har sai lokacin azar al asr sun sai sai hada su waje daya summa yartahilu sannan sai tafiya to kun ga a wannan wanne aka kenan jam'u taqdim kenan fa idza lam yatahayya lahu almanzil amma in wajen bai mai daɗi ba madda fi sayri sai ci gaba da tafiyarsa fasara hatta yanzila sai ci gaba ta har sai ya sauya da zango fa yajma baina dhuhr wal asr sai hada sallah azar asar a lokacin la'asar akhrajahu al bayhaqi min hadith ibn abbas bayhaqi fitar da wannan hadisi daga ruwa ibn abbas wa rijaluhu thiqatu malici wannan mazajin hadisin amintattu ne illa annahu mashkukun fi rafi wal mahfuz annahu mawqufun wallahu ta'ala alam to ko da ya kawo shi a matsayin kobi zamu je cewa akwai rayi sosai daga sauran sabai marfu'ai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah dace wannan kaɗan daga cikin fa'idojin kenan sai ma lalace almas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu daga cikin mas'alolin hadisin fi ikhtilaf ahli ilmi fi jam'i bainas salataini fi safari game da saɓan da malamai suka yi a wajen haɗa salloli guda biyu a halin tafiya na ce tun farko akwai saɓani malace ilam annahum talafu fi hadil mas'ala ala sab'ati aqwali akan wannan matsalar malamai sun samu saɓani har zuwa gida bakwai kan wace matsala haɗa sallah a halin tafiya ihdaha ba duka za mu karanta su ba ihdaha na farko annahu yajuzu jam'u baina az Walasar. wal cewa akwai wanda suka tafi akan cewa ya halarsa haɗa sallar azhar da al'asar wal maghrib wal isha da magarba da isha fi safar a halin tafiya fi waqati ihdahuma a cikin lokacin ɗaya daga cikin su jam'an haqiqiyyan taqdiman wa ta'khiran mutlaqan jam'i haqiqan jam'i fa taqdim ne ko ta'khir ina fatan kalmar taqdim ta'khir da ta zama sanana a wajen kowa to taqdim ne ko ta'khir mutlakan kai tsaye kawai suka ce in dai kana tafiya to kai tsaye halatta ka haɗa magarba da isha azhar da la'asar in ka so ka haɗa a farkon wannan in ka so ka haɗa a ƙarshen a lokacin waccan ɗin kun fahimta in magana ta mala ce an kana sa'iran amla wannan sun haɗa sallah da aka ba matafi shin yana kan halin tafiya yana tafiya sayir yana kan tafiya ne yana kan mota ne ko abin hawansa amla ko ku ya zauna ya sauka tukuna ya ɗaura sa, ko misali haka kenan ko ya faki ɗin motarsa wasu an kana sairan mujiddan au amla kuma tafiyar da yake ɗin nan tafiya ce wadda yake wadda ake sauri a cikinta ko ba ake sauri ba kun gane magana kuwa su akwai da suke cewa in a halin tafiya kana halin tafiya ne kana kan hanya ba kaya da zango ba misali in ce za ka je daga nan za ka je damaturu kana ta tafiya kana tafiya ko da ba sauri kake ba suka ce halarsa ka haɗa jam'i kun fito na abu to wasu kuma suka ce e in ba sauri kake ba to bai halarsa ma ka haɗa ba ko da kana tafiya ɗin ba Allah za kun gane abin sai malam ce wa bi qala kathirun min sahaba wannan magana ta farko shine magana mafi yawan sahabbai suka akanta wace kenan jawazu jam'i mutlaqan sa'iran aw ghairi sa'ir kun fahimta wannan mafi yawan sabai akan ta suke wa kathirun min tabi'ina da kuma da yawa cikin tabi'ai wa min fuqaha daga cikin malaman fiqh wanda suke kan wannan fahimta ya halarsa ka in dai tafiya kake ga sallah gaba daya akwai al-thawri sufyan ibn sa'id al-thawri an fahimta wa shafi da imamu shafi al-mutallabi wa ahmad bin hanbal wa ishaq ibn rawiya wa abu saurin wa ibn al wa ashabun wa ka'ubin qudama an malikin aidan Wani dukan ƙwararrun malaman fiqh ne su ma sun tafi akan wannan fatawa cewa in kana halin tafiya in tafiya ce za ka haɗa sallah kai tsaye kuma wannan magana ɗin gaskiya magana ita ce kawai gaskiya ina fata an fahimta sauran za mu kaɗa ku ne kawai don babi na ilimi ka san matsalolin kawai amma wannan shine magana ƙwara ɗaya idan dai halin tafiya kake kaya da zango ne ko kana kan hanya ya haɗa kaɗa sallah ta ƙadimin ko ta akhira jawab kun fanci abun ko sai malam cewa qala zarqani imamu zarqani mai sharhin muwatta yake cewa wa ilai dhahaba malikun fi riwayatin mashahura shi ma imam malik akan wannan magana yake a wata shahararren riwaya da aka saba a gare shi qala sahibul mar'at mar'at wa huwa muktabul malikiyya fi furu'iha wannan shine zabin malikiya mazan malikiya a furu'a nasu malin sai yake cewa waqtarahu shah waliyullahi ad-dihlawi babban malami waliyullahi ad-dihlawi shi ma ya zaɓi wannan magana haythu qala ajni fada cikin littafin sa mai suna al-hujjatullahi al-baliga yace min rukhasis safari al-jam'u bayna az-zuhr wal asr daga jin saukin da ke ciki da shari'a ta a cikin tafiya shine mutum zai hada sallah azhar da al-asr wal maghrib wal isha da magriba da isha ina fata kun wannan abun baicin ya kawo sauran sauki da shari'a ta yi kamar aji azumi da sauransu wal aslu fihi ma asharna annal awqat asliya thalatha dihlawi yake cewa asali akan matsalar shi na abin muka ishara akan shi na asalin lokuta guda uku ne alfajar wa zuhur wal asar sauran kuma sai ya ce wa inna mashtuqqal asaru min zuhur al'asar ta samo wata daga al'asar azhar wal maghrib al isha'i li alla takuna al muddatu tawila fasila bayna dhikiraini saboda ka samu dogon lokaci tsakanin wannan sallah da wannan sallah wal Allah ya kuna nawmu ala sifatil gafala kuma an sa asuba ne saboda kada mutum ta bacci har ya zama an samu gafala fa shuri Allahum jam'u taqdim wa ta'khir aka shar'anta sallah jam'i taqdi ko ta'khir walakinahu lam yu'adab alai sai dai wannan abun fa na jam'u taqdim ko ta'khir nan annabi ba ya zauna dindindin titrinan haka bane walam ya azim alaihi mithlu ma fa'ala fil bai kuma zama ya zama dole dole na yin sa ba kamar yadda ya kasance yana aikatawa a kasar mun kanta a babuka da suka wuce cewa manzon Allah bai taba tafiya ya cika sallah ba kun fahimta to amma ita jam'in sallolin fa to yana yi ne lokacin da bukata ta kama ina fata mun fahimci wannan wannan shine ra'ayi na farko kuma wani da ke mai karfi ra'ayi na biyu wannan yake cewa su ne suke cewa wai sai in dai tafiyar ta zama kana gaggawa ne kun fahimci wani abun ko aka ce an samu magana daga madawwana ta imam maliki wa ra'ayi shi ne ra'ayi na gaba suka ce a ba za ka yi jam'in sallah ba a lokacin da ka yi zango sai dai in kana tafiya ko da ba gaggawa ba ce wannan su ma akwai suke wannan magana din kun fahimta ra'ayi na uku kuma na hudu shi ma suna cewa gaba ɗaya haɗa sallah guda biyu a lokaci ɗaya maka ruhi ne gaba ɗaya sai dai ko ce kai a lokacinta ina fatan fahimta amma in kai mai kenan sallar ta yi tunda maka ruhi suka ce ra'ayi na shida kuma suka ce eh ana iya haɗa sallah sai in kana don gagarumin uzuri to ra'ayi na gaba shine wanda suke cewa ya halarsa ai jam'i ta'khir amma banan taqdim wannan shine ra'ayin ibn hazmi az-zahiri a cikin muhalla to sai ra'ayi na bakwai suka ce kwata kwata la yajuzu jam'u mutlaqan bi halarsa hada sallah guda biyu a lokaci ɗaya ba illa bi arafa wa muzdalifa sai dai a filin arafa da filin muzdalifa wa huwa qaulul hasan wa nakhai wa abi hanifa wa sahibaihi wannan ita ce maganar Imam hasan basari da kuma ibrahim nakhai da kuma abu hanifa da kuma abokansa ko ce ɗalibansa don sun ce sahibahu suna nufin ɗalibansa ina fatan fahimta to wani ita ce maganar sai lai kawo a cikin mazhabar su ta hanafiya ma akwai wani basu da wannan magana din ba ina fata kun fahimta ita wannan magana shi imamu abu hanifa yana ganin jam'i kawai ina ne manzan Allah shine a muzdalifa da filin arfa a nan ne kawai halarsa a haɗa salloli guda biyu amma wai dan kana tafiya ka da sali guda biyar ce bai da ba ina fatan fahimta to ya zaka yi da dukkan wannan tarin hadisan da ake wani abun sai suka kawo kamar da malai ce wasu wasu tawilat muta'assibat masu wahala haka al aini da al-imamul tahawi duka haka suka dan imam hanafiya ne su ma haka suka dage sai sun kora nan hadisan da cewa wai ai ko da ake ganin annabi kaman ya yi jam'i ne ba jam'i ba kun gane sai suka ce wai abin da ake gani shine annabi ka ji ba fa sahabi ya faɗa ba kun fahimta saboda sun ƙudurce wani abu cewa inna salata kana amina kitaban mawqutan kowace na lokacinta to sun yi sun zauna akwai wannan magana ko sun manta wanda ya zo da Qur'an da ya ce kitaban mawqutan din nan ne ya ce kuma ga wannan lokacin to kuma Allah ce wa in uhu. ta hatadu Allah ya ce dole mu mashi biyayya ina fatan fahimta to sai suka kasa abin sai suka tsaya cewa to ai cikenan ke ta taba makotan koce sai a kalle ta azabi ga yaushe za ta fara daga lokacin zawali yaushe lokacin ta lokacin da irin mutum ta kai tsawon sa karshe kenan ko to la'asafa da ina ta fara daga nan ita kuma zuwa faduwar rana kun fahimta sai suka ce to ai annabi ba zai kauce wacan aya ba kenan sai yana jinkirta sallar azhar din ne in ya jinkirta sai ya zo daidai da lokacin da saura a hudu lokacin ta ya fita sai ya maza sai alwala sai ya sallar zahar. ko ko raka'a bi kenan tafiya ne ko sai ya salla zahar din daidai da ya gama sallamar zahar. ita kuma la'asar an shiga lokacinta sai ta ce la'asar ne wai sai to kaga ido sai mutane suka kama ayin jam'i kenan kun fahimci wani abun ko amma a hakika a wajen su fa ba jam'i ba suka ce to wannan sunan shi jam'u suri kun fanci abun sunan shi mene jam'u asuri asura ne kai kirga miji amma kowace a lokacin ta akai haka Abu Hanifa ya ge duk wani dalil aka kawo masa kun fanci wani abun ko sai sai kawo wannan magana din mun kanta ce Abu da rauto cewa hadisan abu dan wadan nan ce manzon Allah ya yi tafiya tafiya sai da shafaƙi ya ɓace. kun gane to kaga an shiga wata kenan sannan annabi ya sauka aka yi magariba aka isha ina fata kun fahimta to abu hanifa zai da wani abun ko dai allala hadisin ko kuma ma'ana kai yana da illa ko kuma dai ƙara bankwara shi haka ɗaliban shi ɗahawi da abun da suka yi ina fata kun fahimci wannan abun to wannan abu bai da, haka ɗalibansa sau da yawa waɗannan ɗaliban nashi guda biyu su ne tirako a mazabin hanafiya shine muhammad ko ko abu yusuf alƙadi wanda sunansa Yaqub ibn Ibrahim Yaqub ibn Ibrahim Abu Yusuf al wanda babban malami ne za mu ji tarihin shi yana ban sha'awa cikin tarihi shi yana ga cikin ɗaliban Abu Hanifa yaro ne tashi mai hazaka haka aka ce shi Abu Yusuf cikin ɗaliban Abu Hanifa sai kwanaki sai ga bai zo makaranta ba sai Abu Hanifa ya je gida ce ya labari wanda bai zo makaranta ba to baban shi talaka ne sai tura shi kwadugo shine zai zo ce me yasa bai zuwa makaranta aka ce ai yana zuwa kwadugo a samu wani abinci ne yace wannan yaron shine za a ya wuce kwadugo wannan a turo shi baban ce to mun tura shi banda ya abinci Abu Hanifa dama alhajin birni shi ma ga malinta ga kuɗi kenan ka san malinta ta da kuɗi mala to alhamdulillah amma fa ba kuɗin rowa ba Dan wasu na nan gidaje suke sai da su ko ba haka ba gidaje da siyan gonaki da nan suke tara kuɗin su abu hanifa sai ce ga dirhami goma kullun ya zo nawa ake maku dirhami yana samo dirhami guda ya ce to zan ba shi kullun guda biyu kullun ya zo ya karatu haka yaron ya zo na ci ga abu yusuf tun yana da ke zuwa yana karatu yana karatun har kuma ya ga uban ya ce wannan yaron naka wata ran sai ya ci abinci tsakanin da shi da shugaban kasa firasa kenan ta abu hanifa kawai ɗalibai kakan ga haka kan gano wani eh wannan take-taken shi zai iya kaza wannan take akan samu firasa irin haka ko yau ce to wani yaron sai ya ci shi abu sun ke ba labarin cewa sai ga wata yana ganin ƙeƙe da ga shi ga harun rashid khalifa albasi sun zauna suna cin abinci a tebiri don harun shi na ga cin yana girmama shi sosai ina fatan fahimta da haka abu yusuf ya samu gata daga malaminsa na ilimi ya samu gata da ya supportin ɗin shi da mene da kuɗi wannan kuma sun ne sunnan malamai magabata malamai suka kan sunna manhaji salafi za ga kuɗinsu suna iya taimakon mutane su karatu su taimaki addini da shi ba ɓoyewa suke ba jama'a na fata fahimci wannan abin kuma wannan in ma da darasi da ya kamata mu ɗauka kan mu wuce shine ashe ya kamata al'umma ta ga kallon waɗanda za su yi mata amfani ta taimaka musu wani yana da potential yana da wasu abubuwan da zai zai amfani mutane amma saboda rashin galihu sai ga abin ya wuce haka ina fata fahimci wannan abin Allah samu dace to shi Abu Yusuf yana ga cin manya malaman fiqh malaman hadisi malaman kaza kaza haka Muhammad ibn Hassan al-Shaybani suna ga cin dalban Abu Hanifa to gaskiya sau da yawa sukan saba ma Abu Hanifa akan masail amma a wannan bangaren kuma sai Allah ya sa su ma sai suka rubuta cikin abun su ma sun kan cewa ba za a kasar akan abun nan ba ba za a kasar ba sai a mene sai a Makka a Mina a Al-Muzdalifa da abun nan to wannan jami'in da suka ce fa za a yi abu suleiman khattabi da ya zo sai ya ce fa wannan jam'in in ana cewa sauƙi ne ba fa sauƙi ba ne fa kuma jam'in da ba kowa zai ba ko manyan malai ba kowa zai yi wannan jam'in ba a ce kai dakon lokaci sai ka jira ragon raka'a kaza ka zo inda za ka auna da kayi wannan wahala takalifi ne mai tsananin wannan abu ba kuma zai wannan ka ce to bai ma dace da karanta wa addinin musulunci ba Allah sa an fahimta to a takaice dai malai cewa bil jumla a dunkule dai fa adalci jam'il haqiqi awdahu dalilan jam'i da yake nuna jam'i haqiqa za a yi shi ba wai suri din ba su suka hoto a fili Waƙawa, fa wajaba qawlu bi jawazi jam'i taqdim wa ta'khir jam'an haqiqiyan fi waqtin ula da aka zama wajibi mutane su mene su tafi akan ra'ayin cewa ya halasta a haɗa salloli guda biyu ta ƙadimin ko ta a cikin lokacin guda ɗaya yace kuma wa qad ashbatu ashba'atul bahth bi akthari ma huna fi shadd nasa'i yace ya cika bayanai fiye da haka a cikin sharhin nasa'i gashi na cikin mujallaji na bakwai shafi 443 ala samu dace jama'a na fatan kun fanci abun bayanan ba su yawa ba to mu koma hadisan malam shi qala haddathana muhammad al-musanna qala haddathana haya an ubaidillah qala akhbarina nafi' an ibn umara kan idza jama'a bainal maghrib wal isha'i bada an yi ribar shafako wa ya kulu inna rasulallahi sallallahu alaihi sallama kayan ya jaddada bai sairu jama'a bainal magharibi wal isha wa gani mana ce haddasa muhammad bin musanna muhammad dan musanna ya ba mu hadisi قال حدثنا يحيى يحيى يا بام حديثي ابن سيد قطان كينان عن عبيد الله رك عبيد الله قال أخبرنا في تي نافي أبان حديثي أن ابن عمر رضي الله عنه أبلاد عمر الله قال ما سيدا كان إذا جد به السير idan tafiya ta sa shi sauri ya gaggawa jama'a bainal magharibi da isha sai haɗa magarba da isha ba da an riba shafaƙo bayan shafaƙi ya ruwaito dazun na tare farin zuwa ga hadisin Abu da kaga Muslim da ya kawo wannan ruwa shi ma wa ƙulu yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzan Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi kare da jaddabi sairu ya kasance idan tafiya ta sa shi sauri jama'a bainal maghribi wal isha sai hada magarba da isha ina fatan fahimta to wannan ruwaya kenan sannan zamu zo mu jira kuma a ko yana zaune ma yana hada sallah malam cewa haddathana yahya bin haya wa qutaybatun sa'id wa abubakar bin abi shayba wa amrun naqid kulluhum an bin uyayna qala amrun haddathana sufyanu an الزهري an سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير malai ce haddasana yahya ibn yahya malan yahya dan yahya ba mu hadisi wa qutaybah ibn sa'id qutaybah dan sa'id wa abubakar ibn abi shayba wa amr naqid kulluhum dukkan su annabi uyana gabin uyana qala amru amru yace haddathana sufyan sufyan ba mu hadisi an az-zuhri ga imam az-zuhri an salim daga salimin an abi gabansa abdullah dan umar kenan yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yajma'u bainal maghrib isha yana haɗa magarba da isa iza jadda bihi sairu idan tafiya ta yi tsanani gare shi ko kuma ta sa shi yana buƙatar su yi sauri malam cewa haddasani hamma har malat bin haya qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani yunusa an ibn shihab qala akhbarani salim bin abdullah anna abahu qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza a'jalahu sayru fi safar yu'akhiru salatal maghribi hatta yajma'a bainahuma wa bain salatil isha' Ya ce har mala ya shi hadisi daga ya daga ce ibnu hab ya shi hadisi daga yunus shi kuma yunus daga ibn shihab daga ibn shihab qala ce. akhbarani salim salim ya bani hadisi ibnu abla dan dan abla dan umar anna abahu babansa abla dan umar kenan qala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ajala as-sayru fi safar man ya ga manzon Allah idan ya gaggauta tafiya a halin tafiya din yu'akhiru salatal maghrib na jinkirta Sallama Garba. a ta jima'u bayyana hawa bayyana salatu da isha har sai ya haɗa su a waje lokacin guda ɗaya shine tsakanin magraba da isha wa haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana mufaddalu yan ibn qafdala an uqayl an ibn shihab an anas bin malik qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an taziga ash-shams akhkhara adh ila waqti al-asr thumma nazala fa jama'a bai bainahuma fa in zagati shamsu qabla an yartahila salla dhuhra summa rakiba imamu sai ce haddathana qutaybah bin sa'id malam qutaybah dan sa'id ya ba mu hadisi qala haddathana al-mufaddal malam mufaddal ya ba mu hadisi ya'ani ibn fadala dan fadala an uqail daga uqail an ibn shihab daga ibn shihab an anas ibn malik daga anas dan malik qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a garin shi ya kasance idar hala, kabla an ta ziga shamsu idan ya tashi zai tafi shi ne irtahala ta hala. idan ya kama tafiya zai tafi da safa kenan ko ba da rana ma ba da zawali kenan shine arwaha idan zai tafi kafin rana ta zawali akhara idar hala qabla an ta ziga shamsu idan zai tafi kafin rana ta zawali shine qabla an ta ziga shamsu kafin rana ta zawali ko kafin rana ta take akhara zuhura manzan Allah anan sai jinkirta a azhar din ila waqatil asri har zuwa lokacin la'asar ma'ana zai tafi shi kenan zai tafi karfe 12 karfe 11 kun fahimta ko kuma a to sai kama ci tafiyarsa idan lokacin azhar yayi ba zai sauka azhar ba har sai lokacin la'asar yayi summa nazala sai sauka fa jama'a bainawa sai hada tsakanin magriba da isha azhar da al'asar din fa in zagati shamsu anyar an hila, idan kuma rana ta yi zawali kafin ya kafin ya tafi din sallar zuhura sai sallar azhar summa rakiba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai hawa abun hawan sai tafi to nan kaga wannan yana zuma kari akan ruwa Abdullah da Umar Abdullah da Umar magarba da shaka annabi ke amma wannan ya zo da karshewa mene annabi na hada azhar da la'asa. kun fahimta idan rana ba ta zawali bai tafi sai bari sai la'asar to idan rana ta zawali tafi yana haɗa sai aka ce sallar magariba ko fahimta ko a sallar zuhura to zai zo bayani kuma sallar azar da la'asar ɗin ake haɗawa gaba ɗaya malam yake cewa na مالك يتوا amru an الناقد قال حدثنا شبابة بن سوال المدايني قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت الأسد ثم يجمع بينهما مالك أمر ناكر يا باش حديثي دق شبابا ابن سوار المدايني شكما تشيلت أن سعد يا باش حديثي أن وقيل دق وقيل أن الزهري دق الزهير أن أنس دق أنس قال شيء kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yajma baina salatayn fi safar annabi ya kasance dan yi nufin hada salloli guda biyu a tafiya a adh zuhura, sai jinkirta sallar azhar hatta yadkhula awwal waqtil asr har sai farkon lokacin la'asar ya shiga summa yajma'u bainahuma sai hada tsakanin azhar din da la'asar a lokacin sallar la'asar. wa haddathani abu tahir wa amr ibn sawad qala akhbarna ibn wahab قال حدثني جابر بن إسماعيل عن أقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى جمع بينها وبين العشاء حين يجيب الشفق مالك حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر يا بام حديثي shi kuma ya ce wa Amr bin Sawad Amr dan Sawad ya bashi hadisi da Amr dan Sawad قال سبيسك أخبرنا ابن وهب ابن وهب يا بام حديثي قال حدثني جابر بن إسماعيل جابر بن إسماعيل يا بام حديثي أن أقيل لك أقيل عن بن شهاب لك ابن شهاب عن أنس لك أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم shi kuma samar ga manzan Allah tsira mashi Allah sabaka gare shi idza ajila alaihi sayru idan tafiya ta mai sauri ma'ana tasashi dole sai ya sauri yu'akhiru adh-dhuhra ila awwal waqti al sai jinkirta azhar zuwa farkon lokacin sallar la'asar kun fahimta to wannan fa yake nan to amma in ta kama kuma fa za ka yi lokacin farkon la'asar ɗin ma ba zai yi wafa kana tafiya ka zai ka zo kwana lungun da yake akwai yan fashi ko kuma yan kaza akwai haɗari sai ka ci gaba ina ba sai ka sami da aminci ki sai ka zauna ka haɗa su ɗin an fahimta ko sai ce kuma hatta wa fa yajma'u bainahuma wa yu'akhiru al-maghriba annabi na jinkirta magariba hatta jima baina hawa baina isha'i sai hada su da isha hina yagibu shafaq lokacin da shafaqi yake yake yake bacewa mana lokacin da azhar take kenan insha Allah ta'ala lokaci lokaci hakuri zamu jabirki anan sai Allah kai mu gobe sai mu kasa bayani akan ta sai mu shiga sabon babi kuma babin da ke bani hada salloli a gida sun da ana a tafiya to ya halatta a haɗa sallah a gida shi ma za mu jin Allah kai mu abin ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifuka da kurakurai Allah ka yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah